gaskiya malam tana janyo mana abokin ka tashi kana leka gidan mutane ana biyo ka da mukiya mu kuma ka zo ka ce mana wai kura ke ta biyo ka kana zuban mana da mutunci haba malam babban abin takaici hmm? ka je kana leka karamar yarinya yar cikin ka ba ta farko ba ba ta biyu ba ta goma sha ka je kana leka ta wani sunkuya kake leda ladi ma kace kace ka je kana leka ta ni ko wannan abu yana mamaki yana ba ni mamaki ni fa ƙarya fa ke ke ba duk mutumin da yake na leka zibibi a wanda ke ƙarya ƙarya yake yi ni dai na san na leka zibibi a gidansu kuma dai gidansu ai soyayya ce soyayya kwa ba wata ta ohoho oh, ba wata da kowa mai na yi yanzu malam ka rasa wadda za ka yi soyayya da ita sai ya cikin ko kuma ma in ce jikarka ko ta taɓa kunnen ita za ka yi soyayya da ita ayo Allah so kuke kwaɗa kan ita si baby yarinyar cakar yarinyar ɗanyen jini to an ma muna yaran ko kuwa a shi yanzu ya yi fari kan kar ku manta yanzu duk inda na samu sabon jini da dawowa zan fiyas Malam kelan, iska na wahalta da mai kayan kara. su ya shekara goma sha shida zuwa shekara takwas su baka kai da ka riga ka tsufa ka gama yawon duniya ka gama shekara kau casa'in fa da takwas zai baka ya abin da ya rage maka yanzu kawai ka karasa a kai ka makabarta abin ne a shafa fatiya kowa ya tafi gidan eh? ko kusan ko karma kusan kan fa gidan ba fa gidan ko wani yau ne in ba za ki iya zama ba Kwana goda. Ki rabu da shi dan Kwana goda ke. Ko ma ina ne ni ina nan. Ba za ki iya zama ba mandawari. Babban birni ba? Sai titi mandawari babban birni ba. Ƙarya kike ba. Dan Allah ki shiru ki daina bata baki. ki wuce ba ku kai sabon titi ba. Iya kar ku mandawari. Eh. Ba gwada iya kasa mandawari. Na zo ka nuna mana iyakan mu. A dan ke aidan filo. sai ma na je sai ma mun je tare wurin da ake daukan amma kiran kyas ne da an girma ba san an girma ba tsufa ya yi gaddama tsufa ya yi gaddama wallahi tallahi an ji ji kunya wallahi an ji kunya rabon da ilimi zai kawo wani abu daga mutum sama in fiye da ƙasa dan ne duka kana fita ba waje fitar da kake fa duk kallon ka ake ana nuna ka da baki kai baka sani ba a san da muke lafiya mu ba zararu bane ba kaman kai a'a dan nuna ka ake a garin nan duk inda ka tsuna ka tashi ko magana kake ma ba a yarda da maganar ka